ya ku wayanda kuka yi imani ku tuna ni'imar Allah a kanku haka mumini ya kamata kullum ya dinga tuna ni'imar Allah a kai ne yanzu shi ji Allah ne ke tuna ma sahabbai irin ni'imar da ya yi musu yana cewa ku gode ma Allah irin ni'imar da ya yi muku so nawa kake tuna ni'imomin da Allah ya yi maka gode mai ka tuna ni'imar shaƙar iska ni'imar gani ni'imar iya cin abinci ni'imar iya tafiya ni'imar lafiya ni'imar tufafi ni'imar musulunci ni'imomi ga sunan wa in ta'uddu ni'matallahi la su wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ya kamata kai ta tuna ni'imomin Allah shine Allah ke tuna masa habbai amma mutane da yawa ba su tuna ni'imomin Allah sai dai su tuna abin da ba su da kullum abin da ba su da suke tunawa na nemi kaza ban samu ba kaza guri na in sai mashin guri na in sai mota guri na in gina gida kafin ka sai mota ka sai mashin ka mance da kafafun da kake tafiya da su baka gode ma Allah akan su ba kafin ka gina gida ka tuna a wani gida kake kwana yanzu baka gode ma Allah akan wannan ni'ima ba ni'imar cin abinci ni'imomi da yawa Allah cikin Qur'ani yake ta kira mu mu ta tuna ni'ima kuma ni'iman nan in ka tuna ka gode Allah ƙara ma yake wa ista azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid shekaru da suka wuce muna ta cin mutane kuna cikin ni'ima kuna ta cikin ni'ima suna ganin kamar abin gabu kai sai aka ce cashless policy sai suka dinga kuka ƙari ba su gode ba ni'ima Allah ba sai aka kawo musu cashless policy sai aka gane ashe suna da kuɗi da yawa ashe kuɗi ke ga mutane da yawa suna nan sai ga buhuhuwa ana ta shiga banki to babu kuɗi mu kai ku banki ko kun je selfie ne ko kun je ɗauka hoto ne kowa ya shiga ba amma baka da ko sisi to ina ruwanka da an canza kuɗi kana da su ne kawai mutane sai wanda ya tona musu asiri suna da to har yanzu kuna da ku bar shiga cikin masu butulce ma ni'imar Allah ku bar shiga cikin masu cewa babu yanzu gari ya yi zafi ku dinga shiga cikin masu ku dinga shiga cikin masu cewa alhamdulillah alhamdulillah an samu Allah ke kiran mu ya ayyuhal ladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum ya ku inda kuka yi imani ku tuna ni'imar Allah akan ku wace irin ni'ima ce za mu ji su ba ni'imar wa'annan kayan da muke da suna alatu bane su ba ni'iman mota bane su ba ni'iman mashin bane ba ni'iman waya bane na kana irin kiran wani a makka ba ni'imar gida mai ac bane ba ni'imar gida mai fanka bane ba ni'imar lantarki duk ba wannan ni'imar bane wa'annan ni'imomin da nake faɗi a nan jihar sokoto da da yawa cikin jihohin arewacin najeriya daga baya suka shigo dun 90s babu wa'annan ni'imomin dun 90s babu wa'annan